masu gabatarwa Zahra Aminu Faki tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma za mu magana ne akan gidan gyara ka. Zara muna tafa da tsarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Daga bisani kuma muna tafi da shirin kwalama sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar wanda a yau za ta gabatar mana da su. Masararo barkanmu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. A wannan zaure namu na yau za muna tare ne da manyan baki Muna tare da Professor Hawa Evelyn Yusuf wacce take darakta ce ta Gender Studies da ke jami'ar a jihar Kaduna wato Kasu da kuma lauya kuma 'yar gwagwarmayar kare hakkin dan adam wato barista Bukola Ajao wa'inda za mu tattauna da su akan gyaran gidan maza ko in ce gyaran prison. Wato gidan maza ko kuma gidan gyaran halinka wuri ne da ake keɓancewa domin a ah, wa'anda suka yi laifi wanda ake so a horar da su ah, saboda wani laifi da suka gabatar ah, don su gyara halin su ko kuma su zauna su biya abin da kotu ta ce shi ne hakkin zaman nasu. Kama tare nake da wa'annan mutane domin mu tattauna shan shi wannan prison ɗan ko in ce gidan maza da ake cewa gidan gyara halin naka ne ko kuwa dai yana nan dai a gidan da ake ce mishi kawai gidan maza gidan banka shi bakina baka da zuwa nan zaure banka kadai to bari mu fara da ah, lauya a ah, magana gaskiya lauya shine na farko da idan an yanke shari'a yake da hannu a cikin tabbatar da cewa eh shi su suka ma tura mutumin ta hanyar hujjojin da suka bada aka tura shi mai laifin wanda aka tabbatar da cewa ba zargi yanzu ake yi ba yana da laifin an tura shi domin ya gyara halinsa a yanda dai a shari'ance ake tunanin gidan yana kawo wato gyaran hali barista bayan kun kuna ganin da gaske gyaran halin ake yi samu a wurin koko dai a'a kawai azabtarwa ne bari dai in yi gyara a wurin nan kin ce baristoci ke tura mutane a'a abu ke tura mutane zuwa gidan yari ba kin san aikin barista shi dai barista yana nan a bangare biyu ne in dai wanda laifi barista zai iya siya bangaren wanda ake tuhumar shi da laifi ta tabbata cewa da ake shari'ar shin akwai wurin akwai lalle ai barista zai iya tsaya a bangaren kuma barista kuma zai iya tsaya a bangaren cewa shi ne ya kawo wannan kara a kotu zai da mai kara a bangaren nan akwai bangaren mai kara akwai kuma wanda ake karewa ake karewa to kin gani wato shi alkali in dai har an kawo mai laifi a gaba zai biya fine ko kuma eh, eh, eh, tara na maybe dubu ashirin haka mm. to shi alkali ne ya hukuncin nan yadda zai za a kai shi gidan yari daga kotu ne za a za a tura shi gidan yari yanzu daga haka an to mu ba loya ke ke mai laifin gidan yari ba gyara da nake son yi ke na amma yanzu gidan gyara da ana ce mishi gidan yari da yanzu an canza mai suna an ce gidan gyara hali kaɗai wato mutum da ya yi laifi shi bai kamata a ce an yi watsi da shi gaba daya ba ya yi laifi eh amma yanda zai san cewa ya yi laifi inda ya yi laifin da ya yi ya kamata a yi mishi hukunci eh, ai zai je gidan gyara halin ka ne kama a ce wata da aka zalunta da wanda aka musu ba daidai ba kuma su barista sun aya eh, su professor suna shiga har cikin gidan yaron su ga halin da ake cikin hmm. shin prof a wannan hali da kuke shiga ku shi wannan wuri da ake cikin shi gidan yara ko gidan yara halin da ya muku kama da wurin da dan adam zai zauna har a gyara mai hali <laughs> wannan tambayar taki a mutum bai abin nan ba zai ya shigar da shi eh, ko ina ma <laughs> amma eh. shi gidan gyara halin ka kuma baba Buhari ya ce ka a sake cewa gidan yari a sai gidan gyara halin ka to wannan gurin asalin dalilin da aka yi shi shine mutum wanda ya laifi aka ake ganin cewa wannan laifin din laifin da ya yi in aka kyale zai iya ya gurbantar da al'umma wato zai gurbata inda suke biye da shi yawa shine sai a dauka a ce a je a don sakaya shi sai aka lura cewa wannan wurin da ake sakaya mutanen wato yawanci ne makon su gyara sai su je su zama sun lalace fiye da yadda shiga yadda suka shiga shi ne sai baba buhari ya ce da aka fara prison reforms mm-hmm. sai ya ce a daina cewa prison a daina cewa gidan yari sai gidan gyara halinka. To a yanzu ana an fara tsare-tsaren da zai taimaka wajen tabbatar da cewa in mutum har ya je wurin nan to zai dawo a gyararren mutum wato za a gyara mishi halin shi bisa ga yawanci abubuwan da ake yi a wajen. To har yanzu ke don ba a fara gyara halin mutum. wannan tambayan ki in na ansa shi kai tsaye zan iya gurbatar kuma da ainihin abin da ke faruwa a yanzu an riga an fara dokan matakin da duk wanda ya je wajen nan zai fito a matsayin mutum wanda yanzu ya san a hakin jama'a kuma ya san cewa eh lalle kan yi laifi koko ya yi laifi kuma ya kamata ya gyara to barista eh, professor kafin ki fara kauce kauce mm. za mu ƙara komawa yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan yara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi kan ci gaban tattaunawar. Yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki. Yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan yara ka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi. Kafin mu fara komawa wurin lauya mu ji me suke yi. A yanzu gaskiya an fara reforms din a yanda gyaran a yanda za a cika burin dalilin da ya sa aka gina wannan gidan matan daga farko. tun da can ɗin ma ba wai ba a yi wa'annan abubuwan ba amma ta yaya ake yin su shin wa'anda ake ɗauka aiki a gurin nan sun san hakkin da aka ɗaura a kansu shin kayan aikin da ya kamata a amfani da shi saboda halin mutum ya gyaru shin da can akwai su in akwai su ana amfani da su in ba a amfani da su to yanzu an zo daidai inda ake cewa ba dole a yi amfani da kayan da aka tanada a wannan gurin saboda a gyara halayen masu shigowa gurin. kin ga shi um, criminal justice system din ko me ake cewa tsarin tsarin hukuncin hukunta masu laifi eh, hukunta masu laifi na kasar nan yana zaune ne akan abu guda uku ko kuma kafofi guda uku kafa na farko shine 'yan sanda ko kuma mu ce uh, security agents daga nan ne sai ka je kotu inda ya shafi su barista a jawo kenan daga nan ne sai a kai wannan gurin correctional services to yawanci abin da ya sa wannan gidan gyara halin ka ya zama yadda ya zama shine sai ki ga mutum ya yi shekara uku yana jiran hukunci a waiting trial shine ma tambaya ta dama na gaba da zani yawwa a barista wani lokaci saboda irin abin da kuka fafata a cikin kotu da kujojin da kuka kawo wanda kila alkali ya kasa tsayar da hankalinsa cewa eto eh, sakin ba da beli ko kan ba da beli wani lokaci a tura mutum a ce a ajiye shi har zama na gaba mm. to ya daga zama na gaba daga zama na gaba wanda ya saci kaza sai shekara shekara a gidan eh, eh, da fayil ɗinsa ba lanzana a gane abin da ba. To rashin shi aka kai shi a jiya ai ba a kai shi gyaran hali ba a yanke ne. Wannan ba aikin ku me yasa ba kwa bibiya ku gane cewa wannan fayil da ni ne ya za da zuwa wannan ba zuwa a kakkaɓo saboda a yi a gama. Eh, Ko dan saboda cunkoson ma da ake samu. to dako abin da nake son faɗa shi ne cewa zan ƙara da in bi abin da prof ta faɗa yanzu shine cewa ba da a da shine waɗannan abubuwa ke faruwa. To amma yanzu wannan reform din nan ya shafi kuma gyaran da za a Gyaran an riga an kafa lokacin da aka kawo mutum farko a kotu a wannan doka kuma aka ce lokacin da ya kamata a bashi daili yana nan kuma kuma a cikin wannan dokan kuma an fada bai kamata a ce an daga kara a daga a daga a daga a daga a ce ana bincike kin gane an riga an sa lokacin da ya kamata tsakanin lokacin da aka kama mutum zuwa tsakanin lokacin da za ji za fara shari'a an riga an kafa shi duk wanda bai ji wannan ka'idan ba alkalin yana da izini ya saki wannan mai kara ya ce musu in kuka shirya sai ku dawo amma ni ne na ga cewa wannan mutum ya riga ya tsaya zuwa wannan tsawon lokaci zuwa wannan lokaci doka ya ce ba in har lokacin nan ba ku shirya da kawo shedun ku ko jawabin ku a gaban kotu ba na da izinin sake shi saboda haka zaki ga cewa kowa ma zai tashi a tsaye za ka san cewa yau da in na je kotu ina da shaida na akan wannan mutum shine akan ce wai maganan kina maganan abincin shaya wannan lokacin wannan gyaran da aka yi wannan doka ya riga ya faɗa lokacin da ya kamata a ce mutum yana jira in dai yana da yana da mutum ya kwanaki in yana in in abin ya yi ya kamata a bashi beli to ce za saboda a tabbata cewa gidan gyara hali ka ba zai cika ba a akan kowane guntun guntun magana in wannan abu abinda da za bashi beli ne a bashi beli waɗanda bai kamata a ba su beli ba ko kuma waɗanda ba gama binciken su ba shi ne za shi a aji a aji su aure ko wannan ma akwai ka'ida a yanzu a haka a yanzu a yanzu zan iya shaida miki haka a yanzu to to ba gyaran kenan an fara ba mm. wanda ya sace kaza da wanda ya balli rake da wanda ya ciri mangwaro eh, ya makwacin shi ya je zuciya ce mai sa taba mishi mangwaro shi ma ya kai shi bulin shi ma aka dauka ya yace. Eh, amma shekaru da suka da wuce shin wannan eh, gyaran da za a yi ya shafi su waɗanda suka daɗe dama da wannan abin da aka manta da su su har ma sun ma haƙura a kuwa sai yanzu ne waɗanda da aka kawo yanzu sababbi shine wannan shi gyaran zai shafa kowa da suke nan da dan a cikin koma kafin a kawo wannan doka ko kuma ana gyara akwai wani abu da ana ce mishi prison visit wani lokaci eh ana zuwa shi shige mm. wato chief justice na mm. na state na kowane state mm. zai je da su alkali alkali za a kawo fire na mutanen da ke gidan yari aha wane me yayi ne a duba ah ai ya kamata yanzu ma oh, har yanzu yana jira shari'a za a nan take za a yi sabon wannan ai an ce sai lokacin ranar bikin cika shekara a kowane wata ne kowane wata ake zuwa amma ba kowane ba kowane gidan yaro kuke zuwa ba duk a'a na state dinka zaka je kin john na state shi ne nake tabbata cewa ya je gidan gyara alika je duba me ne ake cikin gidan gyara alika a kowane jiha ya kuma da daya gidan yara hannunka eh wato gidan yari eh. ya fi guda a'a kira ko yan rajin kare hakkin dan adam ku yi ayari ku ba dan wani lokaci akan ce akan zaɓi fayil dan yan gata ne wa'anda suka dinga iyayen sun sun kawo biya da mu a juna sai dai ko mu ce alhamdulillah Allah ya saka ba dai siyasa cikin wannan magana ta personal uh, interest na cewa ai uh, uh, saboda bari duk da yadda mutum yake a duniya an san yana da wanda yake ra'ayin shi yawwa amma ba a siyasance ba mu da a kaduna kin ga ko ita a tuni general din kin ga appointment dinta na siyasa ne amma duk da haka ta san aikinta ta kuma san yadda take bibiya da su lauyoyinmu da su alkalanmu akan tsarin aikin na justice to shi wannan ziyarar da kike magana most of the time in za a yi shi yawancin lokaci in za a yi shi akan ma yi magana cewa ai yau rana kaza ana wannan ko wannan gidan gyara halinka ko kuma jos yana can gidan gyara halinka wani lokaci har gwamna ma yana zuwa a gidan gyara halinka eh. saboda a dudduba irin wani. Ranar zagayewar mulkin Najeriya ba? <laughs> Eh, to kamar yadda nake cewa shi gidan gyara halinka guri ne wanda ake kai mutane saboda a samu su gyara irin rayuwar da suke yi. To amma a da can kuma a wasu wuraren har yau za ka je ka samu an kai mutane ne sun yi cunkus dakin da ya kamata ya ɗauki mutum goma sai a samu mutum ko ishirin ma a ciki kofi saboda kin ga kamar gidan yarinmu na nan kaduna lokacin da aka yi wato central lokacin da aka yi shi ya kamata ya ɗauki mutum ko dari dari nawa ne dari biyar da wani abu amma a yau akwai mutum ya kai dubu daya da wani abu an ninka nan an kusan ninkawa yanzu figure ya ainihin figure din na original number din ya dan shige mun tsakanin dari biyar ne da dari shida da wani abu to amma yanzu an samu fiye da haka din to kin gani dole za a ce wurin zama ya matsayi musu tun da can to a lokacin nan za a iya samu cututtuka na tasowa saboda inda ya kamata mutum biyu su kwanta aka samu mutum hudu sun kwanta mm. akwai wannan abin nan din jikin mutum da ke zai iya shiga wani abu da zai iya shiga mutum to amma yawancin lokaci share guri gyara guri yana hannun waɗanda ke zaune gidan yarin wato kuma gidan gyara halin su ne ya ake da responsibility su gyara inda suke zama akan fito da su za ba su kayan aiki su tsantsiya ne mofa ne don su gyara To kin ga lokaci sai ki ga ana ta ba da labari a cikin gari ai gidan ce nan suke kashi nan suke abin nan mm, to gaskiya yawancin lokaci ba gaskiya ba ne mm. saboda me dakin da aka sa ku akwai bayin da aka aje shi ne ku. Mm. inda gidan yari inda gidan gyara halinka ne ba sel ba akwai bambancin gidan gyara halinka da kuma wurin yan sanda to nan wurin gidan gyara halinka babu dakunan da babu bayi ya kamata ne su su dinga wankewa to in ba su wanke ba gaskiya za a je a samu gurin yana zaune ko kuma mutane ne an riga an yi cunkus wannan ya mutu wancan ya mutu ɗakin da za a shiga ɗin kila guda ɗaya ne ba tsaya jira ba a yi wani abu to kin ga wannan laifi na masu zaman ne zaman ne ba laifi ne na masu eh, na gidan ba to amma shi professor fa an ci abinci da za a ci ba mai kyau bane lokacin ma sau ake samu abin da ya faru shine mm, da can an ce a sa mutum hamsin a nan ko ba haka ba to sai aka ba da abincin mutum hamsin sai aka sa mutum dari da hamsin wato kuma shi ce bana an yi na mutane hamsin to kin ga dole ruwan miyan da za a bada kowa ya samu dole gwamnan eh, eh, miyan zai ruwa. Wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai wa'annan mutane garin da aka rana ba su rajista. Wani lokaci. barci a wannan zaure yau kuma muna tare da malama na fisa inda za ta kawo mana girki mai almashi da kuma abin sha malama na fisa wannan makon mai muke da shi ne to yau dai da farko za mu fara ne da dambun shinkafa to idan uwar gida ta samu shinkafarta sai ta samu ganyen zogale ga manya danta tattasai tarugu da albasa sai ta tanaji hanta ko kuma nama duk wanda dai suke da shi sannan ta samu mai ɗanɗanonta da gishiri a gefe guda akwai gyaɗa za ta samu peas wannan waken nan ne kwallon kwallon nan sai kuma ta samu karas eh ai wannan dambun shinkafa na musamman ne to yadda uwar gida za ta yi wannan dambu na shinkafa za ta bada a barza mata shinkafa daidai yadda ake barjin dambu to idan aka dawo miki da shi ki dan tankaɗe shi saboda za a iya dan samun gari a ciki eh, yawwa idan aka tankaɗe miki sai ki aje shi gefe guda ki sa ruwa ki wanke shi saboda dan sacin jikin shi ya ragu in kika wanke shi sai ki tsane shi idan kika tsane kika tabbatar da ya sha iska sosai sai ki samu madambacin ki kika samu lambaci yawwa eh sai ta juye wannan tsakin shinkafa da ta tsane shi sai ta sa shi a kuta ta turara shi to idan ya gama turaruwa a gefe guda a'a ba a yi faruwa haka nan dai yadda yake shi kasan madambacin ake zuba ma ruwa ake zuba ma ruwa tiririn ne zai sa shi ya dahu ko in ce to idan wannan dambu shinkafa nasa in ya dahu sai ta sauke ta aje gefe guda ga tattasai ta rugu da albasa ya zama na albasan ta yana iya dan ji sosai ta jajjaga shi sama sama ba wai sai ta jajjaga ya jajjagu sosai bai da za a dinga ganin shi daidai haka a cikin dambun nan nata eh to amma dai an fi son jajjagen zai fi kyau to idan ta jajjaga ta ajiye a gefe guda ga gyaɗan miya ita ma ta jajjaga wannan gyaɗa nata amma kai ya laushi hmm. shi ma sai ta ajiye a gefe guda kifi ko hanta ko kuma nama da zuban faɗi kifi ba duk zaka iya amfani da shi amma dai mafi ala ki dan samu hantan ki ko kuma nama shi ma kin tafasa shi yadda ake yi ki sami sa mishi dandano eh kin sami shi wani abu da zai kashe mishi karni sannan ki yanka shi kanana kanana shi ma ki ajiye shi a kifi guda daman shi wannan waken piece kin ga kwaye-kwayen shi ne ba sai an yi wani abu ba sai dai a wanke ki ajiye shi a gefe ai sai na su za a yi gaba ɗaya za mu yi haɗin damburi oh. karas din ki ma kin wanke kin gyara kin yanka shi ƙanana ƙanana sai ki ajiye shi a gefe shi ma zogalen haka kin wanke shi kin ajiye shi gefe guda to yanzu za mu yi haɗin dambun nan idan aka kawo wannan sakin dambu da aka tarara shi da farko sai a samu mazubi haka babba sai ki juye sai ki ɗauko wannan jajjagen kayan nan ki zuba ki ɗauko gyaɗan miyan nan ki zuba ki ɗauko zogalen nan ki sa sai ki ɗauko wannan nama ko kuma hanta da kika tafasa kika yanka ƙanana ki sa sai ki samo mai ɗanɗanon ki ki zuba shi ma ki sa ɗan gishiri kaɗan kina bukata amma ba kya bukata mai ɗanɗanon ya wadatar. sai ki juya ki tsasa ki tabbata ki tsaftace hannun ki sannan ki juya shi gaba daya eh, yawwa ka dinga juyawa da shi to idan kika gama kika tabbatar ko ina da ina wannan tsaki naki na shinkafa ya samu waɗannan haɗin kayan miyan sannan sai ki ƙara sa ruwa a cikin wannan tukunyan taki ki zuba shi a madambaci ki ɗaura shi akan wuta. Duk tare a lokacin muke sa zogalen ai. Eh a hakan za ki zuba zogalen shi ma. Shi ma kin san bai da wani ƙarfi ana sa shi kawai ya ɗan yi steaming ɗin nan shi kenan. Zai da ba ma a san a yi zogale da ku sosai shi ma yanzu saboda kin ga yana ƙara lafiya a jiki. Sosai yawa to idan kika sauke wannan na kika idan ya ke da kanki ma za ki je na kaifi eh, idan sakin ki ya nuna shi kenan kin gama dan minki ga man gidan ki ta a gefe da man kin soya shi da albasa idan za a ci a dinga ɗiba ana zuba man gidan nan. Wato shi ba kamar yadda ake wa kuskus a ɗan barbaɗa man gyaɗa lokacin da ake turarawa. Sai ya sauka. Sai ya sauka ake yin shi. Hmm. Eh, idan ya sauka sannan sai ki zuba man duk komai da komai zaki hada shi su fis din nan da komai a ciki sai ta steaming shi kenan kin gama dambun shinkafan ki ko za ka dan ko sai wasai a Sai ma ko ai ba za ka so ka ke cin wannan dambu ba to sauraro kun ji abin da muke dauke da shi wannan makon da fatan za a gwada saurare a nan ka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Insha Allah rana ita yau za mu ji ƙarshen wannan tattaunawar. yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aiki na da cika na gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku jama'a kasance lafiya.